Kafa kungiyar Fulako wadda ta hada da Fulani makiyaya da mahauta na zuwa ne sakamakon karuwar sace-sacen shanu da mutane domin neman kuɗin fansa. Bincike ya nuna a wasu lokutan barayin kan bukaci makiyaya su biya naira miliyan biyu zuwa uku ko su raba su da shanunsu tare da barazanar yin kisa idan suka sanar da 'yan sanda. Wannan ma shi ya sanya Fulani makiyaya kaura daga rugarsu. Alhaji Bawa Musa shine shugaban gamayyar kungiyar Fulani makiyaya da mahauta ta Fulako nan gurore a karamar hukumar Yola ta Kudu da ke jihar Adamawa. Ya ce waɗanda ke aikata waɗannan miyagun ayyukan sanannu ne tsakanin al'umma. Duk wani barawo yanzu zan fallashe shi sai sun ci uwa su na shanu a ƙasar nan. Mun san su kuma muna muna masu gargaɗi. Duk wani mai ɗaukar shanun hulani ya haƙura. In bai haƙura ba to za mu sa ƙahon wando guda Ita saniya sata a gefe ake sayan ta. Kuma masu sayan mu mun san su za mu ta nuna su ana kama. Duk ƙauyuka ƙauyuka ba inda ake iba saniya irin da ganye da tango. Wani bai isa ya kama barawo na sanu irin mutanen ba su suka san masu wannan aiki shugaban kungiyar Tabital Fulako reshar garbar hukumar Yola ta Kudu Alhaji Musa Adamu ya yi bayanin dalilan da suka sanya makiyayan ke kaura barin rugar su barayi su je har gida su ce dotti ya saya kawo ko miliyon biyu ko miliyon uku ko su dauki yaron sa su dafi da shi ta ya je ya biya sannan a maida mashi yaro. rundunar 'yan sandar jihar adama in ji ta bakin jami'in hulɗa da jama'a SP Otman Abubakar rashin samun bayanai daga al'ummar Fulani makiyaya ke jawo koma bayan nasarori da aka samu a baya wajen yaki da 'yan fashi da masu sace mutane. Kamar da muka yi can bayar muka su samu eh, nan 'yan fasakori da kuma sace mutane din nan eh, wanda su ne na cin jihar Adamawa mun kama su kuma mun gabatar da su ga kotu. Saboda haka yana kyau yana da kyau da duk yadda za a yi su kokari su sanar da mu kar su bari a cikin a kungiyance ta ce za su magance wannan abin. Da aka bar shi a cikin kungiyar fulako to nan abin zai ci gaba ne kuma mu ba za mu san ana yin wannan abin ba. Ta'ammali da miyagun ƙwayoyi tsakanin matasan Fulani makiyaya a yankunan kwanakin nan na daga cikin abubuwan da ke ingiza su aikata miyagun laifuffuka in ji shugaban kungiyar masu sayan shanu na jihar adamawa malam aliyu nuhu wato buguwa ya zo ya maimaye kansu menene ma'anan buguwa zo ya maimaye kansu zaka samu mutum a'a kaji yana ya haɗe kwaya ta nan in ya haɗe kwaya nan ba ta ga mishi gaskiya illa duk abin da kwaya nan ta ga mishi shine kawai zai je aikata amma zaka samu mutum ya sha kwaya ya kori shanaye mutum gaba daya tafi da shi ko kuma ya kashe mutum a wajen ya tafi da shanaye kimanin barayin shanu goma zuwa goma sha biyar kungiyar fulako ke kamawa duk ranar kasuwar gurore na karamar hukumar yola ta kudu da ke ci laraba na kowane mako yayin da rugar fulani hudu yan fashin suka tozarta wa kaura daga rugarsu domin neman kuɗin fansa sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adamawa najeriya